Euh, a yau alhakikanin gaskiya na shiga a cikin tarihi gashi an naɗa ne a matsayin sandi na masarautar Doso, matsayi na biyu a jerin makamman masarautar Doso. Don haka abin farin ciki ne a gare ni. Ina kira da al'ummar Doso da su kawo su ga masarautar Doso, saboda sha'anin sarauta ba abin wasa ba ne. Saboda haka al'umma ga baki ɗaya ya kamata su kasance bayan mai martaba su. Euh, le sultanat